وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله iman da bai asibi a tafowai mafari tafoyi ramadan ijira na sallallahu da ya kowato mai kowace catu shi baki ba. na maji da daga bai tafo shi bai kuta bai ya e catoci e, ya gba bai gwegi bai guba ya ba lissafi gidiyonin inan na gayyaca ilife ya azu tafsirin ya azu ya ya rubutu bai ko bai shi ba duk bayan e ba su kwa duwa wai ba na da hannu. su kwa yi ji ba dai lo bayani na ci tsori galaba su ci dasa tiyo ya dai gwagana su kwalu ba shaitan giza mu lele yana iya na wayo bata yayi ya rayuwa ibwana bana mini bakwe ya nina eji daza yi ichi baba jigo ichi gogo jigo ipa su kwa aduwa su kucha ga imiramu abin zagaye fino goga wufu daju yagbam ilifai babu na su kwanka daga hukubu amma hukugwai fashirati inan nan hukugwai da adati su kwani yabaci na annu da abu bayan goye ba addu'a kemina <clears throat> zadici na naji e e e ya ba bicin babu bicin bayi yi. ito ka ci goyo da zai kama kama ya dumin musulmi za ci ga su koye ba wani galibin sunna wani ji bai ji wani ji ne. ba ta yi gane ji gogada ne gaskiya na su kuji gafara da yi wuya mai rawo family bayani ita gurin zaɗi ba ba ta na sakwan fi gubaci sakwan ya bayan gwanu yana za a gaji ta wuce nan bana sakwan family bayani sakwan layo kuma kile shi wuce ba fatu lugwa wuce ga imiramu bana lalata jina sakwan ba har fi ba ta alijan ah. nuya a duk cin nufin wuce ito na jike firayo na ide bukata addu'a ya musamman ya ya gani wake ito su kwa zo bayi wuge to ta zo bayi wuge to ta zo bayi wuge su kwa je zo ba lalace mu ito na jika ki bayi go ne mu magwa na su ku go ya bayi go na jika ku yi ta za ti go ne malaya na su ku bayi dibirai su ku bayi bidirai liya gobe cili pe ba wai annabi muhammadu um mene boye soko ya bace na igikiri bai karatu suratul kafiyo a yayin ishi bai gubaci guna ya wuce alagwalawa da jimaye shi bai gutace na amma ya gudu ruwa ya lokaci idu da a ya ci a tun shi da shi da kuta ci bai giki na ku to n kuna bai ni ci baya na ki wani amma yi guya la wani e agwa wani shi wani ya ta ci bai ni ci <clears throat> Allah ta baraka wa ta'ala <clears throat> min ya ba ne ba karatu bai na itawiyoyin e ashabul kafi ba rufu na shi na gaya wukuta na mutum ya abuna amma su kurgugin gaya je ba da yau ita wucin gaba yi bakwa a cikin yajin Allah ta baraka wata ala na ma gada tuna su kurgwa wa guba ba irin karama na zula ki faruwa ya na a tafi karatu ya alumma musulmi je an dafa kiyama nan iba karatu har gani sai dai eh, bayani tubiya kenan ke lawalan na abe ko kwabe ya baya na zai be ɗaya goro wani su kwaye ti faɗi yin Allah ta baraka wa ta'ala ga bi alif Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wala taqulanna li shay'in a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا الله تبارك وتعالى ولا تقولن annabi gaggan لشيء yayin da ci na mai wurki na na inni mai muhammadu a zalika wada wuya ta ba goma إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا إلا أن يشاء الله أفاتر كذلك من وانجي سنوه na jojin abikin ga ba su gwana bi ma'ana su kuga ya daji kan gagan wa dijiji daga bambu kata kuga ba mi su kuma ce ya da wa fa wasu kuma baka yi za na sit wani tuto ciye waye lokacin don da waga ba ta na wurare fa tuni kukula a sa wani daga bile yi ya ji fata ga an yaje ne rabbi tuciye ne a wuni ba liakoroba min hada rashada lo ebaye na tsoba ganye bawuna ebe igun da bukpiye ya da sababin nuzulin yin aya a ga a ga gabe kureshi cijiyan a ga salu muhammadan aniru idabi muhammadu mu ji bayani yayin na gai ke rayu la bayani ya yi tirayo mu ya yi bayani ti zabagin da ce ciwo bena fi je zaɗa yi jo lo ba kama kama yi jo na e ji jini fiye dulkar ne ne ake duba bin ya yi bayani ya tiyan barfin da ci cinaji bai ta yi mamaki na na dazan zaman na gwagwanin ganin ga dukuta ga yahudi ya ya aya kurin shi ci shawara ga a yi hannun sallallahu alaihi wasallam ya gode ala annabi akwa fiyato shikenan kurin shi ci imamin tuye shawara na yahudi ya na da wani sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam amma tuye diga ce kuta nan annabi ma ga gasa ga sa ukhbirukum ghadan amma sa'altum anhu e sunaye labari ne gingana annabi ka tabarun mun umme gura walam yakul insha Allah su ko ya nabi ko mun mi ko na mabe mun ga basu ko mi aye labare ne ginga ne sa aga wa ife bata esu da su ima na esu da da bayin na zugun annabi da bayani la wa ya bata annabi ya damuwa tun ga su kwace ya nabi ga annabi ga fi gacin ma kamin gagana gawa jina nga basu ko ale lamari na da zai anasa alaihi sallam na ale ga gan eti dalilu gaba ya bayo ma fi ba wuya alabi ma fi ba wuya aluma bayinu so to yi towa ga ganga anabi ga gabe ha a foro na ji anabi na foro yo al'umma so ibogo to yi to pata kanu don yi gabe ga ne. iga ga ba su kuna ji kaza lokaci kaza na ji kaza ya fo kaza gabata yi sisna wannan gabata yi ga ba su kuna wa ga nan iga ci aya na layin na Allah tabaraka wa ta'ala ga wa kur rabbaka idha nasit eh pato ci ne a tutu tutu ci wa ga ba su ko idza nasit ke lokaci na wanka ga yin gana waga bata wa maga ga insha Allah wa lokaci na waga bana aga ga insha Allah na naga yi fassara na gwakwai mai ji ta tuwa nan a ciga ba su ji fassara ayan nan a ciga imam al-Hasan al-Basri abul ali ya ji man wace ko wace ko mai ji na ga ta tuwa ga ma'ana ya wafkur rabbaka idza nasit eh ji na wa wuce gaga insha Allah nga ba su ko an ci gam na si lokacin wa be pa ga lokacin wa be gaba to ne wa pa insha Allah gano amma fasara da bana mamaci ya mabe yi nan a ga baka rabbaka na si tuto ciwaye lokaci na waga da fagawa ya bata na bi na wuya adalin clark ayu ta'alluki bi dondo ya e jini figa kamin dondo e ya gadda beya wani wacce abata na wabe pada na an ka lobe da na fetu sokwai fetu zikiri kuma ne wa ga kanun da misi ga bogana da zikiri ma so gada yayi wace da su so maji zikira lokacin aka lobe da shi na kyaya mu a lokacin fassara nan muke sarai amma ga hankali tuda kem na yanayi siya ku ya ga bayyana ya dai ga fassara ya jumhur ga ko kano to ba bonna kafi me goro nan ade bayani na ja labe daga ba abdullahi na abbas wannan aga abdullahi na abbas mun dai fahimta ga abike <clears throat> waga gaga waje wa magaga insha Allah wa batan wabe fano ga tuwo ga kemno na siyaya bayina jumuriyar mazi matati gona amma ki abla ibn abbas ga ba ga wuci ya ga nan uya bata ya man ja jano mugan biya na wa tijin kiriye ba sha Allah wuce na wa gana kawai zuma foyeno zuma makonni zuma yanyo ubiya na <clears throat> ma misalin yiwuwa wa kuma je ne ga ga da cici da mu su kuji gafa da yin ya mai ni bata a <clears throat> te nima ne ba yana abdullahi na ba su misali wa gan ya aluju ko isu o ga insha Allah isu bai da be eh zumana wajen da kowa aluju ko isu na watakila da lozuwe na nauga ga ka ji ga min magaga gidi gana aluju ko isu na nípa insha Allah gan ni abdullahi ba abbas ga laifi da ba ologan amma ke ga nawa ga ranar titin da nawa guda zona an tukura ne na gawo loka lokacin wa fana amma titin da nawa guda zona wa hutawo awa ni awa gufa awa guta wato to so je mu ga ga e ga ga to ga na ko insha Allah to nan na gaman shi da waziri da abu ba sai ne ga yi gannan ke yi ne mini man wace kone jije na bai bayani abdullahi ba sai na nan ga yi abu hanifa wale a bai tabbaci cina da labin yi abdullahi abu hanefa be abu jafar al alifa yin abasi a gana ba da ba abu jafar al-mansur na. gani abu alifa gangan wuce da bai fassara abdullahi na abbas ya wadaga ga insha wadaga ga waji mu ba insha Allah ga lokacin na ga fana abu alifa ga da na fana ga insha Allah ga ji kirme ci gamo ne ji bata mayo e ba abu alifa e da na fana insha Allah wa ga zuni ga da ji kirme ci jijima a kan abu jafar masu ga to aya abu alifa bin kila wuce ali abdullahi na abbas ba adebe ya abu hanifa be yana gan bani wogo wa ciye tiye bayani na abdullahi na abbas jina fasara ya nuna ga waje jinkiri woyo e bayo to insha allah usman wa gabe pana nge alifo to julai ne suna waga ga ba su fasara ibn abbas ya wa da to mulki hukum ebona ga zaɓe mu baya na ga na wa ce ga wuce a daga ke ba ga insha Allah ya lutu da wuce insha Allah ko kuma insha Allah idan na ga insha Allah ne e jini fi ga ka da na ci da na Allah da ga ya ba wana so ko an ya abun da ko fa ga ci ga insha Allah so ba ba mu buke ba mu ga yana bo ga na oh zai shi ba abu hanifa so masala da jini ga sa da jitu da muhimmanci a eh, hoto daga an abla ibn abbas gan amma hoto daga ga abla ibn abbas ba wannan doka ne ga basuna a eh, ega ni gaski wona lukuna umarci ya gbaya abla ibn abbas cin waji tabbata ezu wiyona wa ilasa tatu bi nan domin ibu káàtà àti sẹ́lẹ̀fù jẹ́ ọba ìlú mípọ̀ ànẹ́bíbà àwọn sọ̀kọ́mọ̀ ayò ẹgbẹ̀gbẹ̀ṣí náà ga máa ń yẹ́tà sí ìrìsáwó bẹ́yìn gbèjò òtíkẹ́ à gangan wọ́gá tìtà sí ìrìsáwó ilẹ̀ ìjísì yẹn táchì e bàbà náà láyà nẹ fására ayà nẹ bẹ́yìn náà ń gangan da ci na je man je lege ganna ganawo ganna mai za a ga mutum ga fe lalle ma fi biya doku doku da ne sai da zubi tafsiri sawi lakin babu kiyanun gano ngai na blab na su ne yi ba go da nafa tun la bayani ci bi ya blab na su to da ne shi ga ga bi junci na mu ce ga ga e ga ne ji wa ce le ba be na maza bi guni ne lo be ina ademina abana gaga wagade pa jimana oje alika ologo ba ajina na na wade pa na alhali wa mu ji alkawari na waga ga insha Allah wa to wa fa ga wa gaga insha Allah wa na ke da shi ga insha Allah wa ma ji girma na na yi ga dai wangina to na na ga ma tafsiri shawo ga ga wa ya kabo mu ce ga ga mai maza bi ba ta da zantiye ga na Abdullahi ibn ga zamu ci aga ete jinkiri na wala don dabo wana kiyanan bai ga ganci ci ga mamaki ga damuwa nan ugan wala ya juzu taklidi ma adal madhahibil arba agagwa madhabi guniwa aje na wato wasu zanu ciwo ko lana wato madhabin da cikin wajen gunin na ha so ya je na alaci chile na ibn wa gube don za a bi guni majin buja zan do ga gube ma gube madhabi guni na wa ga wucici ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية kagbo mun za wuce bebeyi ta ne maza bi guni ba na kuga ne ga sahabi ba a tubi ma'ana kai ga wuce gaji daidai daga sahabi kai wuce nun bebeyi ci ne maza bi guni ba na kuga ji daidai da hadisi sahiwi kai ya ina za wuce bebeyi ta ne maza bi guni ba na kuga ji daidai da aye wa ba ga wuce ci da tun gari ku gaji ne daga aya qur'ani ku gaji ne daga hadisi sahihi wa buci da cun mazhabi muci gato fal kharij an al madhahib al arba zanna gazo zo ce tiya ke ba wai mazhabi gunin na lugwana zan ci haje dalun mudillu zan ci haje zana gina wai gizashi ne ganna ya can mai shaushen kiti in ga gaddan gurko ya te ganna ke ganna wuce jeja hukuna zane a ke da ilimi na gaba da shi nana a kuma za ba da haƙƙi illa dala iza e ga goye ba ƙur'ani gan fama da ya gan sai bi so ƙur'ani gan ya lamito da sunna sahih hadisi sahih in ga aji tabbata ga masala da nan al-madhhab al-arba' ina gana ne ba da hadisi sai wa cele ba da ya qur'ani ni ji gama za bu da afa da tun hadisi sai ni ci qur'ani ina gaskiya na mai na dawo su fa da ba. fatan fa bin ce so kyuba ولبثوا في salata mi'atin sinina وازدادوا tis'a iga la laya ne gbangumi da na hukumi da hukul asa an yadiye ne rabbi da akwaba min hada rashada da e, anabi ga ya zane yaggiwa gana eti ga rayu eti ga zurkar ne ne eti ya asa bulkafi yana ga gaga ne ji fata ga tsoci mai a hukumi ba da akoroba ne na gai tsobana malum ne na ga loye na ga dede ne bawo ete gane yimi nono eh daga ne ga su afirka fi ga ga gawa fata da suku kwa ba ma yawo ya waga yawo waga ji dede na amma ta waga wani bifu baru fún yà sá bìrìkà fìgá jìnnà sí fẹ́bù lẹ́fi pánkóró dáná afẹ́bù dẹ́mí ní ẹ fi kàfin thalatha mi'atin sinin eya kpako doshitu nga fi kpankoro fe lele wasdadu tis'a nga kawo ka ke a kutuani biyu da kpako doshitu cetu kutuani man shigan ki bayani lissafi na sokola a yi nan wakati oleyi efoneni dede mini eye ona ebalisa fiyan etu ona oyi efo kpakobeshi ti ti etu ara tabi gumi bi ma'ana oga metu etu ayan kamari kamariya ita fata bayo <clears throat> bi ma'ana hijiri da wani attakwimul hijiri kalanda yan hijira efo na fi mini ya eyandun dona mu yi fo kpako da shitu ceto ara tabi gumi shitu shitu da wuta ceto ara tabi gumi amma efo na da mini ya eyau na yadda zabe lissafi gidi na mu yi efo kpako da shitu ceto shita da guci wagaci tsakani ya fogu banno lissafi ya fogu ba banno jo wa gaga fogo be ni da tsakani abu wani fenewo bi ma'ana adadin ya foye ya eba lissafi gidiyo ne wa ga adadin ya foye ya ba lissafi ya ce ga fogo be ni to wata gaga wa ji lissafi kwakwara giwo kemna itu ji cile ma ji daidai nan ya dondo kalanda ya ya igidi wọn á ti wọn gbóyè tó agan yẹ fogbó obìnrin fogbó obìnrin wúchì ń lábàbèsì àdèdè ya pákóbèsìtì kí wọn àyàwó yọ wọn àyàwó lè sáfihàn efo kpóhùtù tó yẹ dàgúta ṣètú. kpakpo beshichi 11 times three hundred 3300 efu egbo benin eda kpakpo beshichi nwayawe lissafi yankpu tuntun eda kutaci tu kpakpo beshichi to efu na eyaguki ademi yan kpu tuntun eda kutaci tu kpakpo beshichi yan waga juni safi wa de ya gutwan eya na wa de mini ya efo ya bu tuntun la guta ce tukpa ko be shi tina wa yi ni ya etwa eya gutwan tungala man ji ce ganga to yana ji faruwa na na su ko ga wala bi sufi kafin 300 sinina na gbarufu yan asabu ni káfíìsì afẹ́bù dẹ́mínú pánkọrọ abo ẹ̀yà e gbóhù tuntun ẹ̀yà tàlásà ní àti ìsìnì ẹ̀yà pákọ́bẹ̀ṣìṣì ètí pàtàkì wáyé ń tì í balẹ̀ sáfihàn ètò wọ́sdádù tísà ní bẹ́bẹ̀ yìí dáná ń tì í balẹ̀ sáfihàn ìgídíò. waga gaggan waga ya fi wuce lada lissafi gidi waye e ya kpakwa bai shi ce tutuwan a yuzeti ko yuzeti ni ma'ana na kayi tuna ga yi wayo nana wugwa da wani gaga nan na su kuka tun annabi muhammadu tun wani iri lissafi da jin nan ya zanen lo makaranta wa maka wa mamba na da ya lace ne eh kuje ya lace ne ibu na waga hankali tu gwa koyan zane ji ka bayani ji na hankali ya shi gaga lissafin na ne gagun da na ne gobe ji kagwa ne ne gaga ya ci kamariyo ne mai gaga ya ci shamsiya ba ndo ci ji dabe bayani na ke misali bayani ga daga shau ka ta dauga ene kpanan salasa ne a ci wuce ya bayyana alikita bai gana wasu dadu ci sa wuce ya bayyana gaskiya lamarina ga aga yaji shakka ga har ya shi suna guta ce eh, shi suna guta ngala an ki fe lelewo aga yaji shakka tuto ga ga ga gutwa ni eti fata gwayo gawa mu be sokwe iga ci wani sokwe ba wani bi sun fi kafin thalatha mi'atin sinin na gai kira jumurin man juwa kurawo eti kira nan a adadi ne thalatha mi'atin na wuya tamini a majo idafa ba nan ga guje idafa ko sai ku ba a bai zaba amma kira da wani ji tabbata da ba hamza ba kisai a ga goye yutanwi na aja ga wala bi fufi kafin salasa ne ati sini salasa e ga gini a tinya a ga kilo a ce jacho a ga kwamfani ne asali na gada e wani ebo ne ne asali na waga da gawa adadin madamini hukudo domin ma'ana na daga kutaulo kuwana ewa gaggan madu duga bai ti jamu kemini ga ba ti ga sinina na kila ti ga sinina elawo gaggan ga madu da abon na wuyi jamu yi ewu na wuyi adadin yan hukudo na bi ma'ana adadin daga kutaulo kuwana kula lo kaba mala a ta ga gaggan matufa adadin matufa ne ya kuna adadi kwakuta adadi kano cayi daga kuto lokuwa wuce <clears throat> ya ya mafari hukudu da wani a caji na caji na daga murakkab daga kuma benin lo shidini a cikin matun falai daga shi benin har shi lo shidini ya ji ba ta gawayo so kemina wajen wata larabci wa gan marartu da arba'ati rijalin wa ga gari arba'atin rijalin wa ga ta so bago ne asali na ga kiraya hamza be kisaye da zabe wa labisu kafin thalatha mi'ati sinina amma man shiga kabun gai gan na gai asali ga ala idafa je ko idafa noma adadi sarasa mi'atin luci luci tanwini bun ga wasu ko ba mun ni wajen kawai ganna ya salo asali na je aslun marfu yau na ce ganin wa je aslun marfu bana kira ji tabbata da nunga yi ina gwakwai kurawa ta nan an zaɓi ki sai gugu cele ba da ke fata na ga salata ne a tin da ba ta yi talwini kyugon قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وعسمه ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه ولا أشرك في حكمه أحداً kulillahu alamu bima labithu kun anabi gaya ga allahu alamu ma labithu so ko de kike nga ituna wute nga ituna wuti ya edune asabli kafi fede mini en pankoro wuti ona e abuti wo so ko wuti nga da odona ge ya pako be shitwe e bali safiyan igido cha tugutwani e bali safiyan eto musoko na da pipe ganni na galla a wadana laurai bu samawati wal ar ebo ne na so da sama wata kin bata na musoko gawon bayani ade na so sama bikin musoko kyana gawon pipe na so da sama bikin yana absur bihi wa asme sokon ne le bayedana sokoi kiminu wa asmi sokon ne wagadana sokoi kiminu sokoi dominu eh gawa mu bi sokwai ale gaga siga gubba siga na bebe na siga ya af'il af'il bi kon fa balarabi ga wa ga wa ya mi pe mu ce wa gagan wa ji mamaki tin wa ji ta'ajjubi bi siga gubba ga ji amfani bi ko ne ma fa'alahu ko kuma af'il bihi ale ya da ba na sokko ji amfani bi ma fa'alahu ya mini suratul bakara ba to jona ba no ga wa ma asbarahum ala nar bana soko ga ya ci gimine ga wani jiga e gimine ji da tina wadana a ke akuri tina ba wale ne ga dangada waga waga aya dabo a ga ya tunna waga lo a da na waga wannan ba yi filo anagbo akuri wore uji akuri tina wore to kem na soko la siga ma fala be ba ga wani a ci gube be siga afil bi ba bubu soko e domini ga mu soko e le ba yare mu soko e wodare bana adene liya ke ba ile musu kulu bana amma dene liya ke ga musu kulu bana malahum min dunihi min wali malahum min dunihi min wali man yiga domiri na dan hum domiri ya malahum hum mimul jamu wuce wani da ce barufu ya asabul kafiji ke ya asabul kafiji ade yammaci ndo ci azuman soko bwa ibana mumini jayo soko mu ga ga Allah amanu mun soko ga yammaci mumini jo da ne ji imani nan so soko ga yammaci ga Allah waliyo ga Allah yammaci ga a ci gaga man ji mimul jam'i na damirin na hudu tu alita na jifi sama bata to kin nan ga yi nufi bi ma lahum yau a ga kila a ganga ga shi daga lahu ghaibu samawati wal ard daga nan wuce shi da nan ci ga lahu ghaibu samawati wal ard nan in ga bella damiri ga ma lahum mimul jam'u du tu na jifi sama baki bata na in fe na so kica yi kicha imano alita ɓata na fi samu tokin nan kallo a sabul kafija ngwaya laza an gaci a maca nga ala sokoba eh sokoba nga gwayo ye ya maca nga gwaya ala ba su a ji mana mana da yau wala yushriku fi hukmihi ahada amma ga Za galla zango cha pasokoba ce ba hukunci ubo eh wane kira na bi kira kirayen wala shiriku etiyan ikayo eti ikhbaru eti labaru amma hukunci labarin na na yi a gajojo a zandano gajoju wani fasoko ba ce ba hukunci wani ale ga da jini sokogin yayi kama kama da nan da cijo ke ba da cin gayi gaga inil hukmu illa lillah amara Allah ta budu illa iya hukuncin gwanu fi a sai su ko gbogi e ga lada da ci abba su ko ba ce ba hukuncin ma ta ikyo gaga ne gagun babu na amu yo hukuncin ya miyo hukuncin ya fuyo ya shi yakin pata yo mudu da zai tiye na su ko betuci uje da bayina igaje da be hukunci ne ci na gungo be su kube tuci na ma na ne hugwa da wani gaga ya zuwa lo ya je da be constitution ga yana wa da zai bayi na ke shari'a su kolu ba kafirci yo eh so iye na ya giba yi huga ga aramu yo na zawan gija ji hukunci da gairi ma an zalala wani bana su kuka wala yushiriku fi hukumi ahada eh amma mini lokaci ne wani ya lauga ga ramu yo ne zaji hukuncin ga cibe hukunci na jiye su kwabe tuci ya na yana ya ke lauga ga muji kpata zane ji maji hukunci da hukunci na jiye su kwabe tuci ne kafira kima nau eza bebo wai jaji je e ti doruro mutu tigi ya e gbanwu gbanwu a jaji na hukunci ya zane wuce man jiga wa kirbe zane gaga eh tsari nunnan jagaye su kun gama lawuce lebin yana a da zagwanya su kwaye ji kwade yin cugo واتل ما أوحي إليك la كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه hada. watnumahu hiya ilaika so kai ke ji amuru ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga annabi bakatu ne na ji wayo ya wani eh ma hiya ilaika unga gam ato e na ji wayo ya wani unga gam ma wuyi ilaika wuyiya wala bina ulil majulu zima ji wayo ya annabi muhammadu mutoso ina ji wa yuya wani kitabi rabbika ya littafi ya coci wana anabi ba karatu ya zawangiji la mubaddila li kalimati adde zanen lagwasa ne ga coci wana walan tajida min dunihi multahada uma de da nan da ci na wa falo wa gangwa ke azaba su kunnu gwana min duni ke soko to lugana bi mana kade wa lulo be soko ya da nan ci da bona wa falo ga faka o ga fuki azaba soko lugana man je ga ne moy tahada na lula daga lahada ina me ya ci ne mailu pipa wa de bana wa falo ta gagwa kawai yi ga soko to gawa da tsana kada wa da tu soko to e gwa ga dabawa ne ji fata ga ayo man je ga aya na raddu yo ya mushriki eh na shi a to sako janibi foro gun gbanga to qur'anu ya mushriki goya no maji obo de bolu fere du ya mushriki na shi enye ban e wada anas sallallahu alaihi wasallam mun fu bayan da ciji min qur'anu na ja ki kutaji na ja kya na je mun kutina amma kamin dondo haya da qur'anu ga gagan kutaji san wai e bayo an je mun kutina san wai e bayo so a wagun baka tudo shi na juya ya so ko ciga to baya na gawa da na gama wa baya eh watlu ma huya ilayka min kitabi rabbik wato rikici ubo uboci daga yi wa ma daba da ilalul kiyama zadede kan no mewa ga gagan wa ga yede de wejan eh so kome wa ga ga ci gaba duwi ga na da da ji da na de duwa ma ga sunwe ma so nga malake ya zo ayo e bona nu za de ga bi ci ke kin ga na ma we ji da na ga yi wange mu ma wa ku ji kana fusion mu ma wu gwa ga na to za ne ji wangi da na ji ce le ga ce lu ga wangi da na mu ne ku ku ya ga wangi wuci ji wangi a te duwo so igici be rikica dole rikici na ci gaya fi bo ngamala redda na iya ji ciwo be yana nga ta tubo yana mai ji fata ga ci gaya ta tubo har ya ifuna da tuso kona ebe na zadida zuwa ka da ma zuwa e gaga ya ce da da ma zuwa e kyugo واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ربهم بالغداة والعشي يريدون وجأة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه أن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم أنا بجع كل براي وين أراي ولا دع كل وجع كل بدعالي أجع فيه توشا بالغداة بلاجي ولا شيء بلوزي يريدون وجهه يدعس كل aya na dimina aya na zamu ciya jamu da ga gangole so a gafa a fa a fa ana je ji tari kan gole a yade wuja eh fo ji zikiri la je fo ji zikiri a ci gayo a ji zikiri la a ji zikiri lozu amma wuji jama'a maji bai ji taya eh e baki bo fassara aya da jinna ya kiwo ya kwana bi na ci qur'ani nan yi ma juye kun zane ja bi ji bayani a yin sahaba jina kuma ya ji na yana yabe gaga ƙurani na ci nabi na annabi lotu duniya ko sahaba yi lotu duniya ma'azallah so kwalu ile da zuciya ma yin tara ndo yin gaga da zuciya kuna annabi ga yi farko da na ji lotu da wani so kwai na sahaba jima annabi ga ga ya ta jami to annabi da ga wa ja yi tuno annabi bai sahaba ji mataba ya kashi shi le lokaci eh, eh, na annabi darayo na taba ya kashi shi le ya make jani na a ga yadda da na ibo kula ci ita e ji zikira to a san aya na hugwa gagan eganya a make shi ala mai dabo kuma keji a ji zikiri wa ala na ji wuja wani wuji kemi ne ya ji da na ji wucuwa ne ji fata yau. ha zikiri na yaji lajiro zuwa waji tabbata da sunna alaihi wasallam muje wora amma waga juju kemna annabi ya ife jin tsona a togo sam da cewa jiri zikiri na ji na wo moju kemna juna waga a ga Allah tabaraka wata ta'ala da lafazi wasu birna saka kiwa ne guji faruwa bo lafazi fi'ili ya sabara wata diya ji bi nafsi inda bukata harfi jarin da waga cunai ido na kama kama mini kurami fi'ili sabara ga gabe yin waje tadiya tadiya na wajen wa ji ke ga na? Eh? ba na cin waje tadiya be bawi mini ba na juji tadiya be bawi na wasbir wa ma sabruka illa billah wani wata je a be bawi illa billa eh? a cika ba nuci waju ji ta je a gani be lamiyan be alai kemgbe gbada mini suratul kuma ko ya bunayya kimi salata wa'mur ma'arufi ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala wasbir ala ma asabaka bale so a cika kan da cewa ju dazo so bare dazu bi ale ko be bawi babu muji dia na mubashara bi nafsi inda bukata harfi jarin dondo gawa mu ne kai wala tadu aynaka anhum anabi galu gwe yawo fe pa anhum ke ga na je ji zikirin yalla ji tolozu na lugwa mare bi ma'ana afi biyayi fedu biyayi gaye wa a lugwamin turidu zinatar hayati duniya ga wayewanin fayin yaman annabi gaji ya ce man ale ga a ga ayan nan babon nasu kai ya nasu da salamu mun be egiye egiye kuji bi ma'ana talaka yin sahaba shiga na shi za a kuri shi na eh? <clears throat> shi shi sha anasu lalai sallama min dondo na anabi laye gungun fejo biyayi nzuga ya gi jejo na shi ya wanda ci da ce wata sace ne ga ya fejo da anabi da ta ce talaka na jowa na wala ta duwa ina ka turi turidu zinatal hayati duniya wala tuti man afalna qalbahu an zikrina anabi wa mawagani tu zagana eh, ya gula yaye ya cetu ya guna ma zagana waji gafala ya gun waji gafala ya yaye ya cetu ya gun an zikiri na wuci da gwawo gafi fayi ya na ma wata ba wa za wuci ca mitu ne bayan guna ga mitu na ma wa kana amuru furuta ya bana lamari na wa fiye zuga zalunci mai jan ki mai zalunci abun gai shirko don do ga ga gan duk da ba wuye sokona ba mu haju da yafi shirka inna shirka la zulmun azim sai bugo furuto abu ne zulfi bi zulmu wal itida iyaka gogan bibitu manji ma ja iyaka gogan la shairu guba adina yi ga tafritu na madina yi furatu na eze bayya ka gan ba nu gwayin a tubi ma'ana ba nu gwayin kanun ka ba ba mu gwagan kuci ga ide ifrato eh min yan gugwagan ya ka ba ga mutu ya don ezu ga tuma na ru tunama to mutu le fi wo kuci aga a ga Tafuri eh kuci ga tafritu tafritu ta ifratu patamas de de di aje aje aje no gwayin la mi tuna aje no musulmi da zabe yana bana ga ga gawakina tumba ga mo gibago gagba ba gamo o ma go ba gagama kyuga wa qulil al haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna liz للظالمين نارا أحاط بهم صرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت متفقا وكل الحق من ربكم annabi ga ya gaggaskiya dana daga kwaya ce bo ba wani mai laye na annabi ga ya gai ba wani mai laye na daga kwaya coce bo febe unji mai lauyaya a tumututu wa faman sha falyumin zanun gaba na wulayi manin jin faman sha falyakfur zanun gaba na wuju kafirci na na bani uji gaga àtùmàánú yìí tẹ́sùmí ẹ̀wọ̀n náà láàrùn tó ọ̀gá jílẹ̀ lélì rò ní òde nìyí wọ́n ti gé ìyàwó yàí tí a rò gánà gábà wọn náà ta nínú ẹ̀nà mẹ́ wúgbọ́ agbègbè àyàwó ìta yà gánà gábà wọn lágbó sọ àná gẹ́ iná àtẹ́dínà lùbọ́ àdìmí nà náà rọ̀nà àhátà bí mi sọ̀rọ̀ àdìpọ̀ nana nu gàchá mi tú na gẹ́ wúgbọ́ agbègbè faman sha falyumin wa man sha falyakfur na gadana aye jinifi gagan do galagwa suno waji daidai eh wato babu ya taji dubu don a lizadan kemanci misali yamanci ga begiyoyi ga wani mi ga oga lotu ka zama jeje da ka zama omaluba tun ga daga ba wani rajiyo egin na e, gaga ga baban waye a waye da da wani ga nga ba mu ji mu ba mu ga mu ma egin na ji ne nga baba nu ne gbe mu ga baba yi bi mu ci ga ganna mu ji zuri baba ya ma ga to laifin na nga ba da ji mu ga ba ga ji ma ha to babu ci ga bu taji bi mu su kai sawa su kai jo o ga tuto ci ga waji imani azaba da bore gama lam ciga na a nufa libalimi na naran iji tattali a zalimi shi gama da ne yanzu shirka na inda shirka la na abin iji tattali a zalimi shi naran ne nan doci a gula bai ti tankiro litta abin eh kasan da na wuce goye bai a hata bihim surajikuwa gama yana ji annamu inan suraji kuwa majiji fassara ga yanayin kwaɗin surajikuwa na hungayi suruha wani ci ga hayituha ina makara ne keje na a to ina yake wa ga egba nan ya kara nan a ha ya ya nan nan a ha tabin ga ma keje bi ma nan nan ga ma keje a na ta fi fi azaba so ko wọ́n yẹ staghizu agẹ́bẹ̀ wá bí bọ̀gá sọ̀kú bọ̀ àrùn ga wájú àzábánu lúgbà lọ́ha fún àyà dìbò àmá bíbọ̀ na àyà náà bí màá ní ma kalbu ke bu ẹna ẹna àtò gbàtàgbàtà yẹ mí na ìṣìṣì ta kó nuna vuto-vuto na nuna kawai ce kulewa ga a na na jina da hangi a fina irin mu wuce ga alaya fin kaga bai ci mu make yi na wannan matuka na wannan wannan har tuku ba na yashi wuri wuju e da na e lanu wuce ga alakuta fina mu ga fuska ji kasoya tun la lomisan ebo tsaba ene wenu wucho yatabunga wachino kashi tsaba na wo kuti da zabe bisa sharab so kuge en e e e fitte te don no wuce na alaya wuce ne a tafina no no no no fifici yo tete eh wasat murtafaka وما بي ci ba wuce na ci na jifi da na ci ga da na ya fawuyo na ya fafi ba gona da na ya fawuce ma biye na alhafiz ibn kasiri ji fassara na wasu sa'atin naru manzila wa makilan wa mujtama'an wa maudi'an lil irtifaq inna wa bi a yin na ga alata je mizo èmi náà gáyè mízọ wòmọ̀kílà gáyè bàná wà lé wà fácínà wòmọ̀sítẹ́mà gáyè dànà bàná wà yẹ kàdánà gáyè dànà wọn lè lórí na kẹ́nà wà na. ba fádánà galamanji gáyè soko sọ̀kọ́ gàdánà náwó ta hakùnmí náwó sọ̀kọ́ ìlà gímínà jìmìlà ga gàgà wasa, sáà tó mọ̀rọ̀ kata babu ifadan e ẹnabó e ẹ e, iri jamna su kulla ba na cin ga zuko anta azizul karim we gimina la zaban na dagwa lomi lalle na na ba al aziz wo da cima e za al karim e za daraja wo bale so ko ya gimina ciwo ga al aziz wo al karim wo en so ko la wo ciwo إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن أملا الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا للذين استيمانهم وعملوا الصالحات أتلتقلنا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

amma yadda ci da mara kamin da ci wani na hankali tube lafari ya tuguru na ya tuguru keminin gero mugota da wani a ci gaga ya ji dabo ya gayo na makawa ji hankali a wuce tsayin wuce ja ezayi ne ya gaga wa tuguru no eh ma adila da tuguruwa wa fe tuye ganga sa kuɗin na la zai wa ajara mana a sana amala ma adila da tuguruwa ebotsi ibo yɛ ne dza adu ya na ŋgo pame be yɔ etu agbi ya wo kpe ka ha gbamala zika no la dza fɛ sɛn etu etie shuru til amal yɔ shuru til kabul al amal ene dza ati tabbata be to ka fi etu na wo nyɛ na wo fi ko tsi na mini ŋgo ŋu yi gangan ikilasi gbɛbo ebo so gbɛbo wo lo. wagai za yi imani wagai da imani wajen shakka bai don da yi imani ya imani ya ṣe pẹ́ àwọn ọmọ náà wá tún gbúrú ló kọ́ ó lo kó sòkó bọ̀ so ní òwe iná lánàá tí wàá jẹ́ra mọ́nà àsánà amadana zànà yìí ló tún gbúrú àbẹ́ ìkíláàsì náà sòkó gbẹgbẹ́ wọn ń gẹ̀ zànà yìí ń dẹ̀ ìlàsì tó tún bọ̀ àná ètò gbúrú àgùdàwáyà a ci gabe ma inna la nudimu ajra mana asana amala ga gabe ya ci zane jin lotu guru e tuci na ma loda na waji je dabe e ba wuya annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam bana wa ga adini ne ko annabi muhammadu muwafaqatu sunnu dabo eh e zabe shi shungawa ya ji zikiri ibi wanda zikiri ya gi eno genu yo qur'ani da sunna da dumi amma zikiri wa waji ne da bai kenna annabi jina kuji deda gabata mai na da ni wazira mana sana amala ulo tuya wayari majike ga so ko ga fali azar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim ma ga ga kul in kuntum tuhibuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim e kaman ga pamba be tuyo e to ce la gede na oke ji hankali da iri ya bo ce na iya gbanwa ya ito ga da waya ma ke ke ka eh ke misali na shawul islam da kayyim wati bayani ga zai gboro kirkiji a ga minne ne alama ne wuba ga tuwo ya wa fi gugunci na waga tuno ina ugwa ga yetu afi gugoci so kuma tala da tuwa ya etukuro ya gana nga ga e ga ofi ole tunci na olore ga gugu shi tani ufo ki wole bi e ga bangi eh amma ya e bona ya shi pata kiya muleli wa fejo batara wuji wa ayo saji ne shi ko ke fe ne kibe na fi le lobi shi har belaji e ba fe tana kai ya kokarin ji tore ba ne to ga wancin tuna fere ga mu ga ci ga ah, ni ma na ko tun jaye ne zo da ko ki de jo eh wage ne tuburo da be baban ji alamu yo ga tu wa fi wuci aski abin kai mu ga le darja tuwo ye mu fe buri eh a ci ga be mamini yana wa da hankali tu ekwe tuguro da dagwa ya wo fere ina la ndu adra mana asana amara alali ma tu wada mini la wichi bo ama waga tuguru loga ga wo sese gbo wo gan wo jare ri jaso kuma ri balantana wato sa so ko ki mari yirke na so ko ga yati zare di fe sa ne shi yamu nuna alayka ana aslamu kullata kunu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an adakum lil iman wa kuntum sadiqin eh in takfuru fa inna allaha ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardaw lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra etu gurno galo kwata na gale gaga waso ko jale ilimo ade na waje aso bona bona etu guro ba no gado kutu kwata na ke wo gaga mu be soko be ndondo ya wo magana go wo maja ku ke soko be ndondo ya so ne bawa na oguseti ge wangina nga lawa de ga batunguro yo woga tuje bawa cha logo ta kala la tun tunguro ga nga da kwa ya kawai ka kwa ko watunguro lo kuma bila la la da tunguro ya kul aw nabiyukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yusinuna suna so ilan kalitu mine ne je datuguru yana Eh, dalalatu buryana kafirci munafinci riya riya patu da mine ujubu eh wada wada da tarawih jibe shi wada yazo wani zamu shi jele ne ba sala sala sala ai jagana ne wana wannan ibada ji wace ne ga wa gaza ne jana wata wajen hankali ala da mutu guru wa dagwayon ẹsìkẹ́ ẹnu kẹ́yìn mọ́ ló bẹ́ẹ̀ bàtà àríjì sàlìkì goma nawa ya jináfilẹ̀ èṣí fèjì ìbáadá èṣí ẹbà gábẹ́ tí wò fún owó sẹ̀sẹ̀ gbọ́ ọgbọ́n ká ìwọ̀ gánzà ní jíjẹ́ anáná gbọmọ èṣí pátákàjì ìbáadá mọ́ ẹbà gá tí wò fún òtí lálẹ́bọ̀ òṣòkó mi jìwọ́n léèfí mi jìwọ́n mi jì ìbáadá àwọn ẹlẹ́mi fẹ́ lọ sòkó fábẹ̀mí ètò àwọn tìǹà wọ̀ ẹ̀dọ́wọ̀ tí àmọ́ àwọn náà ìbádẹ̀jì ìṣípàtẹ́ ìbámu mẹ́tìláàjì ni wọ́n kó kókó lọ́wọ́ àdẹ̀jì náà wọ́n ti gbàgbà ní kẹ́lẹ́jì ewé tráfì ẹ̀gbẹ̀ náà ṣì tán ko náà jìbẹ̀ tí wọ́n yà á wọ́n ebi ládá túbúrú òbí ci ci zan mu yi gbọ́dọ̀ ogun ìbádọ́ wọn gbé ilé ju wá sí sọ ilé wúkà so nyogbe ito igu seti je kasa wa fe le ro watu guru lo chule yo ma bene le giya so ba yi ba ni adanin tajri min tahtihim من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق واستبرق مت متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا Allah tabaraka wa ta'ala gudu lai kaza ga ga ihe jima na me mutuburo a me da tuburu aji gwaya belen bayan su koya na lahun jannatu aljanna ji gaji tabbata ya aljanna na magada na aljanna jannatu adalin aljanna ya dufe batazi ya dufe ba na jiwo gada wa dabodin da ke rinke wa fe dufe musamman eh tutun yi wa dabo na jannatu adalin da wani bata ya dufe ji ba na wada a ga shugaban kasa wayo a ga eh, ta mu yawa na wajen kawai eh, ya wuce ga ya koya guni ga zo ba na wulatiya zanzan sha bilan ja ci aljanna ya jannatu adani nguyo wode ga lo bwani tutunyi wade bwani da wani chabata wade ya dufe ogo a lode zo ba so kudu ibiranu ta Tazari min ta ce mu da nahar nuwa zafe jeta kwabo nuwa zikakai nuwa ikpara nuwa yake nuwa madara wode da wani kenan su kuta ya da misura mutuna yuhallawna fiya min asawir a cake fanin bai a gagi mai aljanna ji fanin fiya mini aljanna kajo amma fanin fami a bai be figwa shi min za bai figwa ba na sai zinariya ji Allahu akbar an ga ci ba nu jogi ki duk bata idono ku de ngo so be zinariya an ga da ai figdoro ya a ga ne wajen ci mu ne ci made wani wata zina zinariya be tuna a ca ba ga ga ita la kaya kiwo de ta mai be zinariya ga gani amma su kuga aljanna ya wai to fi gwaba yi da ne zinariya wa yalbasuna thiyaban wa ke fe da sutura ji fobe eh thiyaban wa fastura ji ka kayan khudran na ji sana sura bologi bologi bana wato a ci gaza an ci su ko jawo wato su kwa su kwa wai chile be iri teminu jinene kemi na tabiya yi bene ye wane yana wutula fi aljanna ya yi da an giye bo sutura wani ko zan ci mu aga ga yawa non ga fona fon gun da wani mu ga da zu fo ga da fuki haru an ja ta mun ga he jiji ya nan da tun aga fon gun da wani ga woro de fani wa ya wuce da na kadiya eh so a su ko ga fiya ba ya igina aljana ja fastura je khudra na ji sanamin sundusi min sundusi wa yastabrake ke ala rinji na ji fela fela na tana yi ciki juna mutaki na fiya alal araik a ci gaba fakakki benci ta tiye gado na aljana je goma eh wale na ne gugwa ga shagali ji ta ci gado da mini alama yamma gama da sako tula da mini ne nula da mini ya nauyi ya mana ji wajiya gimmi alijanna ji nan a ta aka ba bakkaci ya ci gado alijanna ji sako ga ni'amar tsawa ma da a gagan wani lotu so ko bana wo gaba ga ma da labe gaban gaban na kwayi je gwakya ya waga yana wani dima na aka ga ga wa bate tun da cewa ko a yau titi ko a yau ko a yau mota ko a yau yimi eh to yanzu da aka ga ga ya za ga ya zai ga ba ya ce to na da bai zuwa da janna ba ni masawa wa hasunat murtafaka aljanna mawatatu wato wasa da naifa mu bai ruwa da ne fa da walijan nan eh so wo ku ni malu ijo ya da ba fi lodu ga ti da mu amu ga wa abu mu da ne fa chole be alijanna da na fu ka Kafin mu bodo ci a aljanna mu ci kabari kabar ke da na riyadu aljanna yo bata aljanna wa safari shi ba wo kafin fo do fa fa jo jo aljanna sai ne multafaku ne da ne fa eh so ko aifi da mini wofi ɗin wani zuwa tara jira maya a jibuwa alijanna ya ne ko ci wani gaba wato so alhamdulillah ba lokacin su ko gaya su ibi ca ibin wa karatu ya tiya ya tiya baru fugu ba mai ciwo wato wamilawun kwanta baya wani zawangina wani da damu Kayi ma da me wo mo eh ina ni go go go kike fi wo mo zane fi ni na wo shutu ko wo e tawo be yin su eh de ala wo ke ji be zo no fi ga pe fi mo kama yi na bo su za ta tu na no ku ja le galera ga jojo wanda za mu ci ne ga wai tafi go go e eh na sha so don ne ka ta shaji mu ba ya so koyo ci mun ya so ko gawa mu ya so ko bata ya so ko so ko ya zo gawa mu so ko ya zo gawa mu so ko ya zo tunanin otsoka mweoro makagoro ichengoro ichiso ikotutula ndobeikagaku chane pano kunjipo chino kuichana yaimani chikeikwa kwaioro rapekoima daipo sokoikwe ndondo ya sokoikwe vilefyu sokofaneni yamanchizi sokuti bafara kweioro yako man miji su kudu ba fa da yau kuma ba cikin firayo ya wazo da ne su kudu da ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh